la'a kana cikin kana ganin kana ciki mutum dubu da bai kan shiga nan ba mu mutane ba wa ta ba sai kana ganin cikin farko abin ma nan ba za ka ga kana dubu da bai kan wata kan da shiga ruwa jirgin nan bai shiga ba mutum dubu da bai kana ganin ko a taki ne za ka shiga ko a taki ne za ka yi shiga wannan motar mutum dubu da bai ne duk lokacin da haɓai a lokacin jami'ai lokacin da kawo jami'ai har yanzu kana ganin motar ba ta shiga ba kana ganin za ka fata lokaci ka ce za ka jira wannan nan kai kai kake so ka kita kake so ka jira ko da za ka kama hanyar da ya dace insha Allah Allah ma ha sai ni kitaban da tira ba ina ne da sauki ko wuce wuce ba ba ta wannan ne ma ba ka mai kitaban da so ko kuma ta muna tare da wasu kiyoyi kuma Allah da kuma da kuma hanyar na tsoron Allah da imani na hakuri da kuma wasu lokutan da kauke duk surar bakara mawuce ta samun nasara mawuce ta samun tsira da fata Allah ne kuma barka ya amfana da mu da abin da ta a wannan sura da zan kuma rubuce insha Allah wannan ayoyi da goma da me da yake karanta da mu akwai fa'idoji masu yawa ko wato kace za mu karanta fa'idoji na wannan ayoyi guda goma ina ganin lokacin da gani insha Allah da gobe za mu ni ko da to abin da wannan ayoyi ne karanta da mu insha Allah sai kasance za a shiga sabon sura sura wal misali sura ta ce sura sura ma mata Allah da kuma ta ga da ta da take ya haka subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. wanda suke ce su ɗalibai ne to a lokacin jarabawa a makaranta ta suka yi shawarar su gabatar da azumi da zo Allah ta hada wasu ala ya ce musu samu su samu da sana a jarabawa da wani da suka yi hankalin sun yi jira yawanci akwai mushironi musamman wajen ɗalibai musamman sai akwai jarabawa sai sai ku sake a zuwa karanta Qur'ani kuna haka sai a ce a zuwa karanta Qur'ani Allah ya ba mu nasara akan gaskiya wa ne kun san mu tura mai Qur'ani tura mai yasin da Qur'ani tura mai yasin insha Allah za ku jira ba kuma ka karanta yasin ne ka fito da kayan ruwa ba ruwan da saboda me kai karatu ba da buƙatar da kyau ba ta ce za ka karanta yasin kuma yana ganin mawuyi ko da ke za zai zaka cikin romi to ka'ida kana so Allah ya tabbata maka na farko kai ka hmm? ana ba ka tsofa wannan sai za ka ka za ka za ka za ka bai ka sannan na biyu ka kula da Allah na uku ka ji tsoron Allah ban abubuwan kafin babu yawaiwaye ko madogomiya ana akwai dogomiya ba musamman yake gaban kan kajere ne kana kan yana yana tsoron ya yana hannu ne yake rubutawa ko kuma yana tsakar kallon gefen da kuma gefen ba to ka ji tsoron Allah kan da tsaka ni sha Allah da na kuma kana da addu'i abinda kake ganin zai maka wahala sai Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla insha Allah ka kama Allah ya taimake maka musamman tsoron Allah kan baka ga mai sosai ina da kai wanda kake lara ya da Allah ko min abu min yusra ko man ya kake lara ya da Allah ko makhraja ni kuma na ga wannan abu shi ya zo daga Nijar ya zo kuma ana jarka man bi su kuma yau ba ka jin da ba ka jin wani faransa ke sai ka tafi zo jarabawa na wani shi ko bai iya ba wani ma da kake to ai zai zauna wannan da wani ma da kan kuma sai na hana sai ba zai ba to kuma akwai shi sai rayu akwai shi tarayi akwai abubuwa da yawa da iya komai a ciki ba ni ya ba takardar kuma bai so miji haka to amma karshen karshe ban san ya ba shi ne ma ta nufe ruwa wani doya ya ne ma ta fa a ingilishi ya ta kuma bai rubuta komai ba to kaga da wawa da tsoron Allah ta tagar ko na da rashin yin tsoron Allah to kaga da Allah ta zama ka insha Allah ya zama Allah ya wawa to ga kushirin shi ne in lokacin jarabawa ba ke yi nan in yi kasance kai ba mu tawassul tawassuli da aiki mai kyau in an shiga damuwa kamar mutanen da suke damuwa Duba wani sun ce azumi ba mu gane mata wasu su ba wani da gaba ta ne yana yana da kai wani tsaro wata muke ban gane kamar mu a can da wasu san ta a ce akwai ciki ko akwai akwai ne ne ka ce gobe mu tashi da azumi ba ka ban gane da yake a a ce kowa ya da wasu yi ciki shi na gari domin an ce mai azumi ko shi ke nan zan yi an ce mai shi wanda sun ka da kana to kaga mutum sai azumi ba da haka da to zai zama wani aiki ne amma ce kowa ya yi tawassuli da aiki na gari yau wasila wanda ɗalibai kamata amma ba na ce ya yi aiki saboda Allah ya ba saboda za ka yi aiki da zama mai da Allah ka yi nan ne jinjira ba da ban kai wani aikin da kai can baya ka san ka yi dan Allah to ya Allah ka zama ka da jarabawa to idan Allah ya samu Allah ya zama ka ba tare da ka sha wahala ne mun karanta الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لكن أنا توفي لي إيمان إيمان كي آمنا فلو إيمان يا الله dole kenan abin da ya kamata yi gama ko ya yi azumi lalle na sayyade duk lokacin da ba da ba a yi azumi lokaci kaza to duk da da ababan wata ake yi kawo hukuna wata shi da hajjara hukunan ba ta haka ne su kuma yadda nan sallallahu alaihi wasallam yake malaiku ba sa shiga gidan da yake akwai hutu ko kai wannan zai zama wannan fitina ne ga wannan zarar shiga mu ga shi nan sai kuma da yawa suke kaga da ga wayoyi na fita sai kibaroni ne ko yanzu za ka yi ɗaukar hutu sannan kuma Allah ta za ka iya barin hoton kuma a cikin ga shi nan dai ana kuma ya ka samu ga hotunan yawa to malaiku ba sa shiga gidan da yake akwai hutu yanzu abubuwan hawa musamman inda shafa ke yan fasada da yawa za ka samu mutum ya masa hoton mace a gaban shi to me ma'anar wannan kenan ka ba mu jawabi na fasada ya hoton macen da ta sa mata gaban shi kuma goro ne ya yi kenan na wannan barna ne wani suna samun sun manna hoton kan kwallon ibn mota din za ka samu cewa da wani cikin wani in ke kina karfin za ka samu duka bayan mutan shi a bayan wanda ce kina karfin hudu wani kuma ka samu mawaki ne rede ga shi na dai wani kuma ne to duka wannan shi ma haram to kasance kana mu'amala irin wannan hotuna musamman hotuna da ba ta wani kuma ka ce ai mu ba su addini ne ka samu mun mun mallaka hoton shi akwai masu mallaka hoton shi shi gullai duka kowace shehi ne kowane ne duka dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da mu'amala da hoton hoto hoto irin wannan musamman na malamai na da aka gina ne yin zuwa shirka da fatan yin wanda suke irin wannan a ji tsoron Allah a cancanci na iyaye da za a yi hoton da ya fi albarka kamar na kuɗi na wannan ya fi ƙarfi na baya da na iya duk da baya da na iya shi ke nan da ruwa ne ka ga ajiye babu komai kama wutar da kan sakar gani wanda ku da shi abin da ya shafi kalanda da shi abin da ya da za shi abin da za a a sanya jikin waya irin na yara ƙanana shi ma jama'a mu da wata domin an kuma kuma Allah kuma kuma wannan da akwai jawabi mai kyau da fadilar kuma sai su suna lokaci ne na intanet kana shiga google insha Allah da ce me ne rukunin hutu za ka kowane malami ya san sassa kuma ya tura abu ne mai wahala ba sai ka san ruwan da shiga kana shiga google ka sanya shi ne insha Allah zai ka maka abubuwa daban-daban ba san ka yi tsari zama Thank you. ya da zai kuma a zamanin mutumin da ya rayu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi ko bai hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi ana cikin sahabi wannan ba a cikin sahabi ana cikin muhabbara muhabbara kamar wannan ayar na muhimmanci maganar sababin mutu malamai sun ce wannan da ba zai akan annajaji annajaji shine wato nan zargin habasha shi ya yi ya mutum da lokacin nan nan sama bayan sallama da ma kun bai suka nan sama sama to wannan ba ce mai sahabi musamman ko kuma al-isaba fi tafsir sahaba bai yi mun haka bai sanya cikin sahabbai ba yana cikin muhabbarani ana ce mai muhabbara shi wanda ya imma ya haɗu da Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi imani da shi ba sai bayan ta Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mai muhabbara kamar annajashi yana can habasha annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina sai a ce kai al-mukhadara fata an gane mukhadara kuma shi ma akwai littafi musamman akwai sirrin al-adami yayi littafi musamman akan wannan تذكرة الطالب المعلم بمن يقال بأنه مخضرة ومخضرة لكاتب لذات الخير من الجنة الأولى يوم الفكير فقالوا كما كان أن الله تعالى وقلتم التشيء لكم في الإيمان والإيمان به وجاك وراء رجال وسمع حسنكم محضرا الله أعلم اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ويقول الينا علينا العظيم da Thank you. وغيره مرانا شيني ربا بالمساجد زمان المسلات ولو شيني مجانا أبو سلمة كل أصدقاء في هذه الآية من كتاب الصلاة بعد الصلاة آية سنة مجانا كيرا الصلاة بعد الصلاة فبين آية إمام القرطبي لفلسوة يمتد إلى وضوء شافنا في وجود الشدة الأسباب التجديد أخرجت التفسير والتنصور على آل عمران kiran يا كم يجعل أهل الضلالة فتقوم في أقوه في سوريا لمستقبل وراجع في سبيل الله بسبب ما وجد الله يا أيها الذين آمنوا منه وصابروا وراجعوا سيروا الذي واتقوا الله يأخذ في إيمانه سبحانه me yasa za mu tsoron Allah me yasa za mu hakuri me za mu jajirce me za mu dinga kiran sallah bayan sallah ko kuma mu dinga kare kudodin da kafirai za su shigo mana واتقوا الله الذي لعلكم تفلحون الإمام القرطبي يقول لعل له معنته لكي تفلحوا لكي تفلحوا دون تسامح الله دون تسامح الله da fatan Allah bai gama da kuka yi sanya da wannan da ta idan muka duba ayar Allah ya fara da ya ayyuhal ladina amanu to daga cikin umarnin da Allah ya ba wa yau suka yi imani akwai ne umarni na hudu wattaqullah wattaqullah ku tsoron Allah masu imani ne Allah ke sa su tsoron Allah to ga sai ku yi Allahumma zayyinna bi dinatil iman وجعلنا هداة مهتدين masu imani Allah ne kuma da kuka ke umarta su fi tsoron Allah sai mu ce Allahumma آتهم ثلاث قواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها mutuwa Allah yana umarta masu imani da jin tsoron Allah ya nuna maka abin yana da wahala kenan mutuwa kuma Allah ke kuma maka da wani bayani wanda ke da aka mutum bin لا هو فيما يريد رمضان وتعرفه تأثير له تعالى ونتيجة القربة الحاجة إما آه، تنزل الحاجة يفارع كلمة تتبرز الله يفارع ولا يجب قربة الحاجة تقولنا أما تجد كيرولا تلك كيرولا نقول أن كل تقولنا هذا ما نقولنا تلك فارع كلمة تتبرز الله يفارع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أيها الذين آمنوا wajen gani da Allah ka tsoron girman Allah ga haram ne kana ce da da tsoron Allah an wannan ga nan kana tsara da tsara za ka wuce ka ki to za ka dawo an san tana da kanka za ka ji wannan tsoron Allah ga kullum na tafiya samu يوم أعوذ بالله والنساء الخوف من الجليل وتبدي آياتنا يوم تقول أعوذ بالله أعوذ بالله اتق الله ولا تكن الظالم إلا بحقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول في من يكون ولا يقول جرما ولا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه ما تبدأ أي كده أبدا أن لا يكون sai Allah ya ce da fatan wajen gano na Allah ya kira masu imani su yi haƙuri Allah ya ba su haƙuri Allah ya kira masu imani su jajirce tare da kafirai Allah ya kira masu imani su zama libahu imai da zama na masallaci in an kira su an yi sallah a kira su a sallah Allah ya kira masu imani wannan ko kuma kuma kasar musulunci su kiyaye kanku ba da iyalanku ba da aure ba Allah ya kira zuwa mu'minai bai dan mu'mini an ce ka kiyaye kanka daga wuta ba to gurku kuma ya ke nan ya kake gani in an ce wannan bin na ba ku an furta ku da ku wani kiyaye kanku ba da ku ba da aure wace musulmi zai da aure ke اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اقنا من عذاب جهنم يا أيها الذين آمنوا إلى نوح بالسلام من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا دولي الله يجعل أنا أقول جرى في كبار أن جرى صلى تمشي تبكي قوم به الزوج كل كابو هو صلى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة وتوبة أن لا يقوم الإيمان توبة لديه فتوبة توبة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا كثيرا من الله ya kuma kuma imani ku yi zai kuma biyo shi da ku ba a ba ya yi wanda bai na amano in ji a babba da kun bi dafa yi banda bayyar ku banda jiki ya kuma kuma imani duk wanda ya zo da labari in dai ba su ke wani ya yi wanda bai na amano ta jihu ilani kwanye ba ne na da aka kuma yi ya kuma kuma imani a duk lokacin da Allah ya kira ku duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan ladina amanu qawmu bil uqud duk abin da ka kulla ka kika ya ayyuhan ladina amanu ta'inu bis sabri was salah ya kullu qiyman bi mithli ma Allah fa lakin tawfiq bi sallah inna Allah ma'a sabirin da kuma da aka tabuwa ya ayyuhan ladina amanu Gracias. da kiskilanci ba asa an yakunu khairan minhum yana yawancin da ake rena a cikin kuma kiskilancin alkhairi ya yi wannan na amanu la ta'kulu riba da'afa da'afa ya kuma su imani zai na cin riba ne cin bane idan mutum ya bi wannan ya yi wannan dina amanu ya yi wannan dina amanu zai san saƙon da Allah yake so ya yi karɓar mu'mini sai ka tura a cikin ya yi wannan dina amanu sai abubuwa nawa ka samu ka aikata abubuwa guda nawa ka yi sanda daga fatan Allah ke kuma da suka yi tsawa ta da sauki bane اللهم زينا بدين الإيمان وجعلنا هداة المسلمين يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا قوة الإيمان في هؤلاء da mai akwai zaman masallaci shi ne wanda yake dangane maka kurakuran ya ɗaukaka ma da ajiyar sallah sannan da mai kuma akwai zama na sojoji da za a ajiye su a jaushen jaushen da zai yi ko da kafai su kai to irin wannan alhakin mukaddi rahimahullahu ya yace akwai hadisi masu yawa wa qad waradat al-akhbar بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه أقول هذه ذمة ضمنية وهكذا الباب الذي ذكرت هنا حديث الإمام المنذري فيما يروى بعد في كتاب الجهاد في كرباء الترغيب في الإمام يتقرأون حديثين حديثين حديثين كل يتروى كثير وراء زمن الإمام ابن مسعود ولكن أقول حديث الإمام البخاري يروي من السهل ابن سعد الساعدين هذا كده كله سين سين سين تريبل سين كده ها سعد سهل كيوسلين سهل بابيت كوما سعد الساعدين ibu da ta ce ta yi dawa masu masu bakin ido ido nawa wai da masu bakin wannan sa'ayi an dakata shi ga kabilar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ribar yawmin fi sabilillah khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha an ji hadisin ribar yawmin fi sabilillah kai zama ribar kwana ɗaya tak Allah ya ce a ce zama abokan gaba suna so shigo ta wannan to kaga abu jonsa tsaya kan jonsa to mutumin da zai kwana goma kwana daya fi sabilillah khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha ta duniya da abin da yake cikin duniya wannan zaman kawai da zaka yi wa mawqin sawti ahadikum min al-janna gurbin da zai sa bulala kawai bulala kaga bulala ya kasance kamar daga nan zuwa nan ko kamun siyasa to iya samun haka kawai kun lada wa ne yan dantarwa a aljanna ba kan wannan dan wurin da kan sani khairun min ad-dunya wa ma alayha ya ku duniya da abin da ke duniya wa law asyru al-'abd fi sabilillah aw al-ghadwa khairun lahu min ad-dunya wa ma alayha kai mutum ta kai na jihadi ko mutum yamma ya ku duniya da abin da ke duniya

ki zauna rana kwana ɗaya da yini khayrun min siyam shahri wa siyam ya fi maka alheri fiye da azumin wata ɗaya da kuma kiyamun laifi na wata ɗaya wa in mata in kuma an kashe mutum a gurin ya mutu jara wallafi amalu alladhi kana ya'malu Allah zai dinga gudanar mai da aiki aiki bai yake ba wa kujiri alaihi rizqu sannan kuma za ka gudanar mai da aiki? أنت هنا الجنة وأمن الفتاة الذي أمر بما باب من الخبر والإمام مسلم يقول زيد كثير في حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حدثنا في حديث آخر قال الإمام أحمد حديث آخر قال ابن ماجه طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر هو الذي يمكن أن يبعضي وذا كان يجلق مسيدا قبل ذا كان يجلق مسيدا قبل وأمن من الفزع الأكبر أن ذا كان يجلق فجيكا ضباء له والنيابة فلنه مهارض إسا لبقى الجنة رجل من الجنوب كبير فلنه مؤلف إمان وكذري باجدانا هزوة يا مستعي سيدي خليل آمد قال إمام آمد حديث آخر حديث آخر طريق آخر حديث آخر وأخي تكاو حديث حديث حديث آخر حديث آخر حديث آخر كنا بشاكي لنا قريب كل أربعين دقيقة أسبوع قريب كل أربعين دقيقة أسبوع قريب كل أربعين دقيقة فكرة تجي حديث آخر حديث آخر فاتح الله بكما نقول إذا شكرا ويوم كان جاءه أيديك ba wancan ba ma wannan da masallacin ma su nuna domin kaga mutum ne na masallacin zai iya wancan wani irin moment kawai za su komai rokin daga sama any moment kawai za ku iya hukumar bom any moment kawai za a yi hamun da an a tayar da shi a yi to kaga mutum bai iya karamin ba zai iya babban kuwa shine sai Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkina ala khayri man zakkaha dan kana da na masallaci ne Allah ta mu bikin nawa ne insha Allah kai kana nan kana tare da Allah idan ba ke tsakanin Allah da Allah kana ganin za mu iya zuwa cikin kwana duk wanda ake kare a kan kwana muna ganin da bai buga mutu na masallaci ko na waje na masallaci ko to dole mu fara kirin cikin kanmu daga na masallaci kamar daga sallah zuwa sallah ko azhar zuwa la'asar ko maghrib zuwa isha don suka fita su biyo sauki sauki to mu fara su kafin mu je mu kanmu قال الله من كما نفكر يجيك وأن آية من سوى واتقوا الله لعلكم ألا تكون أنت إن كنت سورة أنت لا تتعب فلا لا تتعب كنتا بالصورة إذا واتقوا الله لعلكم تفلحون في الضغط علم المناسبات مدوبة إذا مناسبة وجه شيء فكان سورة آل إبراهيم سورة البقرة يزور دوبة في المجلسك أنا ألا لكما تفكى يا أهل سورة دمين واتقوا الله أدو واتقوا الله لعلكم تفكرون تخذوها من فضل سورة البقرة كما يعني؟ الإسلام من ذلك الكتاب والأوائل فيه هدى للمتقين هذا هو أعدد مثلا واتقوا الله لعلكم لأن لا تهتر هدى للمتقين qur'ani kiriya ne ga masu Allah to su masu tsoron Allah yaya suke sai Allah ya tabbata mana su komai Allah a cikin suratul ali imran ya ga mana su komai hudu la'allakum tuqilun to sai mu ji na suratul baqara farko ya Allah yang الغيب دون الى غيره ويقيمون الصلاة في الزيت الصلاة ومما رزقناهم يوجبون أبدا أن لا يجيبوا أبدا أن لا يبعث سنة جيوة سبحانه وتعالى الذين والذين أيها الذين آمنوا اتقوا لا وقاتلوا اتقوا ورابطوا واتقوا واتقوا الله حبيبي لعلكم تؤمنون تو سيك بلوس فور يلا بلوس كيما يلا وقوما دون سيما كان سابقا يجي سمو إلا أمروا سابقا يجي سيكا وما إلا سيكا إذا me ya dangantaka tsakanin suratu ali imran da suratu mai suratu al-baqara sai mu samu ƙarshen suratu al-baqara ya kara da me ya kare da al'ummi suratu ali imran da kuma ya sun kare da me sun kare da al'ummi kaga kina akwai relationship mai karfi addu'a a ƙarshen suratul baqara نقابل رسول الله هو ربنا لا تراقبنا إن نسينا وأخطأنا هو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ودكم وانا شيما ربنا وآتنا ما وعدتنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخطينا إن تجد سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا مناديا ربنا وآتنا ما وعدنا فقالوا يا أخوي المؤمنين a can Allah mai girma da kuka ce ya yi alfa'alku a na suratul bakara ke to a nan suratul ali imran ka shi ma Allah ce fastajaba lakum rabbu kaga akwai rikici ne kan dito ne to dole sai da zan fara cikin malamai ne za su gaya yin wannan ba wani ne ma ba da kai ba ni gurbi ne kawai a ba da can kasa ba ana cikin malamai da sama da dukkan malamai da suke yin an gane wannan wani abu daban in muka duba suratul baqara wannan mutum yana tashi kwakwalwa yana duba da gaban malamai ka samu a ke mutum jahili ne da nake kuma yi wannan ce a ke niman san komai ba jahili ne ta hannu ka duba su farkon suratul baqara ta fara da me su ali imran ta fara da ne a nan ali imran Allah da girma da kuka ya bude da alif lam sai ka ambata me ya zo bayan alif lam mim ambata littafin Allah a suratul baqara ma alif lam mim sai aka ce me zalika alkitabu la raiba fihi sai ka ambata littafin Allah Qur'ani ne suratul ali imran shi ma alif lam mim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yake nazzala alayka al-kitaba bil haqq kaga nan duka an ambata me littafin Allah littafin Allah la shakka Ƙwararru littafi ne wanda ke idan mutum ya lura da izinin Allah zai samu abin da zai shigar da shi zai samu abin da zai shigar da kuma shi to a nan almuhim Allah mai kuma da kuka ya buɗe suratul baqara da shi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wannan sune suke nasara tare da abubuwa guda nawa guda shida a suratul ali imran abubuwa guda ya zama guda uku kenan to daga cikin babban cikin nasara wannan bari ga mun ke zai kasance kawai za mu san wata kwakwalwa ne a zuwa suratul ali imran daga cikin abubuwan da Allah ya rattaba in muka yi za mu ci nasara akwai al'amuru bil ma'ruf wal nahy anil munkar kina Allah ce wal ko minkum ummatun بالله لأحد واذكروا الله كثيرا مؤمنا وأمة أن يوى لعلكم تفلحون يمكن هذا لكم أمة وكذا في السلة إن أنزل كل سلة يأتي سوى حي على الفلاح إذا قال الوغني هو غسل السلة كما إذا تتوقع لا دعنا لك حي على الفلاح falla ranar falla ma mai yake nan mu zo mu noma kuma hayya alal fala ba hayya alal falla ne to kaga hayya alal fala yi gaggawa zuwa ga cin nasara duk lokacin da aka kira ka zuwa ga da sallah ana kira ka ne zuwa ga ne ga rabauta da nasara ruwa jama'a mu yi ruwa Allah ya yi gobe mutanen Madina a haɓar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su da ruwa ko kadan والذين تفوقوا الدار والإيمان تفوقوا الدار nafsihi huwa da kiyaye rawar zuciyarsi kamar da su al'arza suka yaƙi rawar zuciyarsu yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar wanda suka yi hijira zuwa gare su mutanen madina suna kaunar muhajiri wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da zai dauka ya baya to baya samun hukunci ko bukata daga abin in zai daukar miliyan ɗari ya baka miliyan ɗari ya ka kuma zai damu ba kamar mu ne mai tun zai kyauta ta ɗaya koma gida yana ne yana murmushi yana kuka a wurin yana mutum ya kyauta ya koma gida yana kuka kai wani abu ya yi zama shi ne ma ya aka yi ma wani rai kanu ya zuba ke ne ma da doya hannun shi zuba ke su mutane ma kai matan kai a kai amma su mutanen madina sun zarta suke yi ويقدمون على أنفسهم سنة في توعظ أكل كون ولو كانوا بهم خصاصة قول سنة مثلا في المكان قال ومن يشوح نفسه فأولئك هم المسلمون دون التي فيها يوم الرسول ويا تكتبون السجنة da fatan wani abin da kokarin nasara ya ji ba domin kar mutum ya yana kuri wai shi ya ji nasara shi ne ne muminai Allah ya tabbata su masu nasara ne amma ba su kasance suna ma Allah biyayya suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah inna ma kana qawlul mu'minina سوى كما ونجير كما كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله أو التجدوا يفتوا المؤمنين انشراك بعد الله انشراك بعد الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أن يكون تكالكالهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا شيء من دين من بيئة ولكن شيء من دين من بيئة تكون يسوع أولئك هم الموكبون وإن السنة في الكلام to mu'minan kawai sai Allah ya kada abu aflaha al hakika mu'minin sun yi nasara yana da cikin mabutar da zamu mu samu nasara gurin Allah gyaran zuciya ya gaba zukata mu suna dauke da abubuwa guda biyu abu na ɗaya shine ne guba sannan kuma abu na biyu shine tsoron Allah idan muka yi kokari muka tsarkake zukatan mu mun nasara duk wanda ya kasance da yin kokarin ya tsarkake zuciyar shi bai ya gane Allah ya hamdan da أفلح من تزكى tsiranta manzon Allah ne ke cewa Allahumma ati nufusana kuwa wa zakkiha ya Allah ka tsarkake mana rayuwa